Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ta da muke magana. A sunana Grema Tera. tsohon shugaban aikin agaji na gaggawa na jihar Borno a hmm. arewacin maso gabas Najeriya. Yara suna ta mutuwa aka ce a Borno musamman 'yan IDP maganar malnutrition wato irin abin da a hausance muke cewa tamowa wato abinci mai gina jiki da bai ishi yara ba yake ta zo musu cututtuka. Me ka sani akan wannan al'amari? Wallahi abin yana da ban mamaki sosai saboda ba yau ba ba jiya ba kusan shekara ɗaya ana ta fama da wannan kalubale na yunwa da cututtuka da wahalhalu da talauci da ke fama da 'yan gudun hijira a sassanin da aka kebe su da kuma inda suka samu suka ajiye kawunan su a masu gudun su wayannan abubuwa ne wanda ya ciwa kowa tuwo a cikin koriya a maiduguri da jihar borno mabaki daya da arewacin maso gabas da kasan mabaki daya kai hatta kungiyoyin duniya mabaki daya sakaran jiya muna gani a mujallar new york times sun ce kusan ma kowane yaro ma da shekara biyar zuwa kasa ma mutuwa ma ake kowane wayewan garin allah a sassanin 'yan gudun hijira kaga kungiyoyin agaji na duniya kullum suna jin hankalin duniya da gwamnatoci cewa idan ba ba da mataki ba za a rasa rayuka na yara kanana da mata sakamakon rashin abinci gina cikinsu zuwa ga mutuwa mutum dubu ɗari biyu da hamsin ko mutum dubu ɗari uku kullum ana kira da babban murya domin a dau mataki idan ko ba dau mataki ba za a rasa rayuka a cikin sassan yan gudun hijira wuraren da aka kebe su misali a kaman kayyuka inda aka kwato a hannun yan boko haram wurare kaman banki ana da yan gudun hijira kusan mutum dubu sha marra kaga babu babu wani mataki da gwamnati ta dauka kwara domin a ga an shawo kan wannan abin kungiyoyin agajin duniya ne suke rike da su idan ka je gamborun gala har ila yau su da kansu mutane ne sun koma garin su amma babu wani tallafi na gaskiya domin a ga an gina da rayuwar dan adam da jikin su mun koma wuraren kala balke inda kwanaki bam ta fada a kansu ta kashe kusan rai ɗari biyu da wani abu mutanen kungiyar agaji ne na duniya suke basu abinci suke basu ci da sha a yayin da bam ta same su na kuskure bisa ga wanda sojojin sama na Najeriya suka jefa musu. To idan ka je Manguno labarin iri ɗaya ne, idan ka je Biu labarin iri ɗaya ne, idan ka je Dikwa, idan ka je Kanduga, ka je Chibok, ka je Askira dukkan labarin kusan iri guda ne idan ka je mutanen mu da suke nahiyar Niger da Boso da Difa mutanen Mobar da mutanen mm. Malofotor da suka ketare su ma mm. haka ne idan ka je wurin Gwaza wuraren da mutanen da suke cikin Gwaza da Fulka da kuma mutanen da suke ketare zuwa Cameroon su ma dukkan labarin iri guda ne ya kamata gwamnati ta dau mataki akan mutanen da suke mutuwa a cikin wannan sasannin gudun hijira abin ya wuce gona da iri ya wuce lissafi tun kana kirgawa an kasa kirgawa in za mu iya tunawa wannan abin an samu samu iri wannan mace mace ne an sami 'yan gudun hijira a watan Jun da ya hmm. wuce na shekaran baya da ya wuce hmm. biyu da sha shida. yayin da mutanen kungiyar MSF suka ce garin Bama suka tarar da sabon kaburruka dubu ɗaya da ɗari biyu hmm. na mutanen da suka mutu sakamakon yunwa da cututtuka Wayanda mutane kusan cikin kwana biyu ne suka mutu gaba ɗaya to tun a lokacin aka fara wannan fafatuka na eh, yara da kanana da suke mutu sakamakon yunwa sakamakon kwashako sai kana ganin mutane irin wanda hakar karin su na bayyana a cikin fatan jikinsu gansu yana zama babba daban da jikinsu to wannan abun da muna gani a somalia da su rwanda da su ethiopia ba mu taba ganin shi a wannan mangaren duniya ba amma yanzu wannan ita ce labarin da yake fitowa a sassanin 'yan gudun hijira a kowane wayewan garin Allah wannan abu idan ba don mataki ba gaskiya ba karamin rayuka za a rasa ba kuma ba karamin la'ani zai yi wa lafiyar mutane 'yan gudun hijiran ba. Malam Tirab, wannan abun wai na rashin abincin nan daga ina wai matsalar take ne ya aka yi wasu samu abincin da za su ce ne? Akwai ayyukan ceto ko kuma ayyukan agaji sama da kungiyoyi masu zaman kansu kenan sama da 160 a cikin Borno. Ga gwamnati ya aka yara suke mutuwa haka ne. Wallahi tallahi abun fa akwai mamaki sosai. Ai ban da kungiyoyin agaji ma ai akwai kungiyoyin gwamnatoci na kasar Najeriya. Mm. Akwai kungiyan aikin agaji na gaggawa na kasa wanda ake ce mata nema. Mm. Ita ita ma tana kawo magadan kayan abinci da ababe na tallafi akwai ma'aikata kuma wanda ake ce mata National Commission on Refugees and Displacement shi ma na ma'aikata ne na gwamnatin tarayya mm. ita ma tana kawo kaya da kudade akwai kuma a kwamiti na shugaban kasa wanda ya nada musamman na arewacin maso gabas wanda ake ce mata presidential committee on north east su ma kudade da yawa suke shigarwa arewacin maso gabas musamman jihar borno mm. akwai kuma kungiya na victim support fund wanda tsohon shugaban kasa kafin ya bar kan mulki aka tara kuɗi magadin kuɗi kusan biliyan 28 yayin da aka bawa karkashin shugabancin tiwaye don juma domin a tallafa yan mutanen da mm. bala'i da tarzoma ya shafe su musamman ma arewacin maso gabas. Mm. To akwai kuma jihohi wanda ake tallafa mutane ta hannun sema ma'aikatan agaji na gaggawa na jiha kenan akwai kuma ƙananan hukumomi wa'annan dukkanin ma'aikata ne na gwamnatin tarayya ko na gwamnatin jiha ko na gwamnatin karamar hukuma Banda da kunyan agaji kusan ɗari da sittin da ka irga da farko mm. su ma wa'annan suna kawo magadan kuɗaɗe amma bai iya kashe yunwan 'yan gudun hijiranmu na kwana ɗaya a cikin sassanin 'yan gudun hijira ba. Ka taɓa riƙe wannan wata hukuma da ta shafi gwamnati wanda suke ba da tallafi ko kuma agajin gaggawa a jihar Borno. Bari in tambaye ka tsakanin da Allah a matsayin wanda ya san menene sirrin irin wa'annan wuraren akwai cuwa-cuwa ne? Ah, ai babban ma abin da yanzu yake faruwa da nake baka labari ai an samu an kama ganau yau ba ji yau ba an kama ana sace kayan abincin yan gudun hijira mm. kayan nan wasu lokaci idan sun boro inda aka turo su yayin da sun kusa wuraren yan sasanni yan gudun hijira ko inda za a wa mutane a bada tallafi daga sun an juye su a cikin wasu jakunkuna an juye su a cikin buhun dangote an juye su a cikin buhun da za a kai kasuwa a kai shaguna ana sayarwa an kama shugaban kasa ya ce a yi bincike har yanzu ba fito da wani rahoto ba